والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم تو wannan yar uwa da ta yi tambaya dangane da sallah wanda yake na san ba sallan farilla take tambaya ba tana tambayan sallah ne kila ko na tahajjudi da sauransu da sauran nawafil ta yi shi a gida ko kuma ta je masallaci sannan kuma masallatan masallatan 'yan izala ne ya kamata ta je ne ko kuma yaya za a yi to kafin mu zo kan masallaci na yan ɗariƙa ne ko na yan izala babu shakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi faɗa a cikin hadisi yana cewa la tamna'u ima Allahi lahi. kar ku hana bayin Allah waɗannan matan bayin Allah kar ku hana su zuwa masallaci in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma annabi sai ya ce wa buyutuhunna khairul lahunna gidajensu shi ya fi musu alkhairi mace ta yi sallah a cikin gidanta in ji annabi muhammadu shi ya fi mata alkhairi da ta tashi ta je wani masallaci ko na 'yan dariƙa ko na 'yan izala sallah a cikin gidanta ya fi mata alkhairi manzo Allah ya ce in ma har sai za su fita to wal yukhrijna tafalat in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su fita kar su sa turare kar kuma su sa kayan banza to ya rage wannan mata masu zuwa sallah da wani irin kaya kuke zuwa na ɗaya kenan sannan na biyu kuma kwalliya ake gadawa a tafi aje ana fesa turare da sauransu to idan mace za ta yi sa kayan banza sannan kuma za ta fesa turare haramun ne ta fita daga gidanta ta je masallaci ba mu ce duka masu zuwa ta hajjudi mata muna zargin su ba amma kuma ana samun waɗansu waɗanda halayensu ba hali ne mai kyau ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun yace wa buyutuhunna khairul lahunna a ibada kuma a ramadana me aka fi so ba alkhairi ba mafi alkhairi to tayi yi sallan a gida shi yafi mata sannan akwai hadisi wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin yana faɗa salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujriha mace ta yi sallah a cikin gidanta yace shine mafi alkhairi akan yadda kowane ta misali ta nemi wani ɗaki in ji annabi a cikin gidan ta yi sallah ya fi a ce ta yi sallah a cikin gidan gaba ɗaya sannan manzo Allah ya ce wa salatu ha fi makhdaiha afdalu min ha fi baitiha a cikin ɗakin ta ma ta samu wani ɗan kwararo gefe guda ta tare ita kadai ta yi ta manzo Allah ya ce ta ya fi ta yi sallah a cikin ɗakin so kaga manzo Allah ya tashi daga ma'ana gida ya fi mata masallaci an gane sannan cikin ɗaki ya fi mata cikin gida sannan a cikin ɗakin wani ɗan gefe da za ta takure ya fi mata cikin ɗakin in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan di yana gwada mata in dai alkhairi take nema mafi alkhairi take nema to ta yi sallah a cikin gidanta shine mafi alkhairi musamman wannan zamani da bamu da aminci domin wannan zamanin ni na tabbatar dukkanmu mun yaƙini ya fi lalacewa sama da zamanin sahabban annabi alaisa sahihan ya fi zamani to na aisha a cikin sahihaini bukhari da muslim na aisha take cewa laura a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma ra'aina hunna milal da annabi ya ga abin da muka gani na irin abin da mata suke yi inji na aisha ta ce da ya hana mata zuwa masallaci to kaga in na aisha ta faɗa haka ni na tabbatar zamanin sunan ai anka wa da haruwa a ɗiyabu min zamanina ya fi fitowa ya fi fitowa tas akan zamaninmu to da haka mace ta yi sallah a cikin gidanta bisa waɗannan dalilai shine mafi alkhairi gidanta ya fi alkhairi shin wanda suka yi sallah a wajen sallan su bai yi ba in sun fita da kyakkyawan niyya suka yi sallah sallan su yayi sallan su yayi amma in kuma ta zauna a cikin gidanta ta yi to wannan kuma shi ya fi alkhairi sai bangaren tambayanta na biyu za ta je masallacin yan izala in ke dariƙa ce karki je masallacin izala la hasha wa kalla musamman ga hadisan da aka ce alkhairi ya fi ki a cikin gidanki to ki zauna a cikin gidanki ki in har ya kama dole kina so ki fita masallacin to ki tafi masallaci waɗanda yake wanda kika yadda da kyan aƙidarsu da ingancin su, yan ɗariƙa sai ki je can ki sallah amma masallacin izala la kar ki je ki sallah a ciki wannan shine shine amsa insha Allah um, sai wannan suna cewa ku akwai groups da aka da aka bubbude da sunanka kuma ana zagin bayan Allah waliyai menene matsayarka akai kuma ka san da su groups din bismillah a ah, akwai lallai wannan complaint din ya zo min daga bakin yan uwa da yawa groups da aka buɗe da sunana banda wanda wane ne kani shamil kabir yawa akwai wani mai suna na abul fati bauchi ko to shi shi kadai wannan group din zan iya cewa kusan shi ne ma yanzu nake ji daga bakin su shi ma page ne ba group ba amma da wani page da za ku gani da wani group da za ku gani da sunan abul fatih miskin to ba nawa bane ta iya yiwa masoya ne suka bude ta iya yiwa makiya ne suka bude dan su isar da wani sakon su amma ba ni da alaka da shi ban san shi balamin karibin walamin ba'idin groups din da na san ko in ce pejikan da na san suna yawan sa karatuttukan mu in peji ne mai sunana guda ɗaya ne abul fatuhati wal barakati athani wannan kenan sai kuma fejin mu'assasatul anwar wanda admin ɗinsa yanzu na san ma yana ɗaukan wannan karatun sai fejin alfirasa na san shi ma yana ɗaukan wannan karatun yanzu haka ne sai fejin ah, muhammadu sallallahu alaihi wasallam sayyidu sakalaini wani feji mai kamar suna haka su ne kaɗai na san fejikan da kuma gurus waɗanda na san na amma duk wani wanda aka gani ba wannan ba to ban san da shi ba da aka yan uwa sun ga wani abubuwa ma kasu zaci da gani ne kasu zaci da gani ne bani da alaka da shi ban san shi ba ban san ma me yake gudana a ciki ba wallahi ban san ma me yake gudana a ciki ba Allah ya taimake mu amin na'am sai wannan yace assalamu maulana tambaya ta mutum ne yana da yawan sha'awa ko akwai waɗansu addu'o'i da zai yi ya ɗan rage a tashi lafiya A mutum mai yawan sha'awa babban kafin kai addu'a kai aure kafin kai addu'a kai aure wannan magana haka take ana ta dada maimaitawa yan uwa ku yi hakuri ne kawai manzo Allah aka yi faɗa ya ma'ashara shabab ya ku taron matasa man istata'a Kumul, ba wanda ya samu dama falyatazawwaj yayi aure fa innahu aghaddu lil basari aure shine abin da zai kulle mai idanunsa ba zai dinga leke-leke ba yana zamantowa wagilu mai shiga gurin da ba a kira shi ba aure zai toshe mai wannan ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu aghaddu lil basari wa ah-, wa ahsanu lil farj kuma zai kiyaye mai al'auransa duk wannan sha'awar da kake kai aure in baka da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to kai azumi kai ta azumi faman lam yastati fa alaihi bisiyam wanda bayi da dama sai yi ta azumi wannan ramadana in ta shige maza maza ka dora da sitti shawwal bayan ya shige alal akalla duk bayan kwana ɗaya ka dinga yi kwana ɗaya kana shan ruwa kwana ɗaya kana yin azumi na annabi dauda in ba za ka iya ba alal akalla litinin da alhamis wannan suna da matukar amfani kada ya dinga shige ka amma wannan yana da matukar amfani wa matasa yan uwana a daure a yi aure kar ku dinga zama haka kawai malam kullun sai hamma kai ne a bakin titi in an zo an ga misali mace za ta shige a ce ai kallo haramun ne ka ce wallahi tallahi sai na kalla ko so daya ka ce bari ba wa ido wannan duk haramun ne zaka kowa ya tabbatar ya daure ya yi aure sannan addu'o'i kuma suna nan da dama musamman mu in ka duba eh, eh, cikin littattafanmu na ɗariƙa kamar musamman da yake cikin ahzabu a na shehu tijjani ya kawo wannan abin yana rage ƙarfin sha'awa kwarai da gaske yana rage ƙarfin sha'awa yawan lizimtan alƙur'ani yana rage ƙarfin sha'awa amma fa ka sani ko da azumi da ake cewa ka dinga yi kana yin azumi azumin saboda a bisa takaniyar in ka duba abin shine saboda wani abu ne da zai shige ka wannan abin in ya shige ka kuma dole zai danna sha'awar shine yunwa da kishin ruwa amma daga ran da ka sha ruwa kuma ka koshi ka ji ka dam sai ka ji kuma ka fara tunanin to yanzu shi kuma ya za a ba shi hakinsa ɗayan ɓangaren so ga wannan kuskure ne abin da ya kamata ka yi shi ne da wurwuri ka daure ka yi aure a rage buri kar ka ce maybe wanda yake in kai dan uwana ne wanda muke zaune cikin birane to ka nemi yar birnin yar daidai talaka yar uwanmu ka aura in kuma misali ka fito daga wani karkara ne ko wani ƙauye to yi haƙuri ka ko ba garin ku can ka nema ce sai wadda ka ganta ta ci taliya ta yi fes da shinkafa da ka ce ita kake so tunda ka san mustawa ku ba ɗaya ba ƙwarya ta bi ƙwarya in ji bahaushe akwai kafa'a sosai to irin waɗannan abubuwan yana da kyau a lura da su amma dai babban shawara addu'o'i da za a yi yi ta azumi bayan ramadana ya shige ka yi ta yi yi ta yi yi ta yi in ba hali kenan in kuma da hali duk kankantansa to ka daure ka yi aure aula wa ahsan insha Allah na'am Allah ya saka da alkhairi sai kuma wannan ya ce assalamu alaikum ina yi wa malam fatan alkhairi bayan haka ina da tambaya kan azumi da wasu suke ɗauka ba su ga wata ba wasu kuma sai sun gani da idansu menene gaskiyar lamari wanda suke daukan azumi ba su ga wata ba an samu wannan sabani da yawa yana nan da daddan sabani ne musamman mu a kasan mu nan Najeriya amma abin da mu muke tafiya akai da malaman mu yanda suke tafiya akai a shine azumi idan an samu shugaba adali na musulunci ya fito ya ce an ga wata to ko da ba mu ga watan ba mu za mu ɗauki azumi wannan shine abin da mu muka fahimta daga alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sharadin sai an ga wata ne sai a ce Allah ya ji kan makaho shi kuma ya Ka kaga ashe ba zai taɓa yin azumi ba kenan da Allah yake faɗa fa man shahida minkum shara falyasumhu Allah fa man shahida din nan ba ana nufin shahida na na gani ba a'a Allah ya kawo ka a raye wannan azumin gashi ya zo sai wani ramadana ya zo idan shi ramadana kara ka zo wannan azumin ba na nufin sai ka gani ba ma'ana ka zamanto shahidun yanzu da kai za a yi in an zo an ce maka an ga wata to shi shikenan sai ka ɗauki azumi abu mafi ƙarfi gaba bayan wannan wanda ya fito da komai ƙwarara annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fassara mana wannan abin a aikace cikin sunnarsa da kuma a bayanance cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya faɗa eh, eh, an zo an gaya mai wasu gashi sun ga wata manzo Allah kuma ya ɗauki cewan sun ga wata kuma annabi ya ce a tashi da azumi to kaga wannan mu ya ishe mu dalili amma waɗanda suka ce su sai sun gani to watakila suna nan da, da tarin dalilansu muna musu fatan alkhairi amma abin da ya inganta mu a wajen mu shine me shine kawai in an ce an gani daga adali kuma shugaba ya tabbatar an gani to shikenan a ɗauki azumi insha Allah tabaraka ta'ala Allah ya samu dace na Allah sai tambaya ta ƙarshe daga Ahmad Tijani Tassawa Nijar Tasawa oh Tasawa <laughs> to eh to gurin rubuta wanne ya sa double s yace sheikh ina ziyara a tambayarsa shine yace menene ingancin littafin nan Eh, na sallolin nafila da ake yi a watan ramadana shine tambayan to ingancin wannan littafi allahu alamu zance li ban ganshi na salloli ban gani kai tsaye daga annabi alaihi salatu wassalamu ba ko kuma rashin gani na ba shi yake nuna babu ba zai iya yiwa ilimi na ne bai kai gurin ba zai iya yiwa ilimi na ne bai kai gurin ba to amma in kuma ya zama na misali ba annabi bane ya faɗa to sai mu ɗauke shi a babin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 سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم باياك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تفسير من القرآن أتكين وتا مي البركة أولنا رانا مي البركة نجوما أتكين سورة مي البركة سورة البقرة واندا ذا متاشي آية 27 إن شاء الله تبارك وتعالى wanda abin da muka yi a baya mun yi magana akan surat ta fara mana da sifofin mutane uku sifofin muminai da sifofin kafirai yahudu kenan sannan kuma da sifofi na munafikai to bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya zo ya mana bayanin waɗannan mutane sannan kuma Allah ya kawo a cewan ubangiji baya jin kunyan ya buga misali da sauro ko abin da yake ƙasa da sauro ko sama da sauro amma waɗanda suke muminai su ne za su yadda da wannan misalin da Allah ya bayar kafirai kuma za su dinga musunsa za su dinga cewa mai ubangiji tabaraka wata'ala yake nufi da wannan Allah ya ce ba wanda yake batarwa da wannan misali sai fasikai to bayan Allah ya yi wannan sai Allah tabaraka wata'ala ya tashi a faɗinsa ya ce allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi kalma ta alladhina yanquduna ahdallahi alladhina din nan zai iya zuwa fi mawdu'i nasbin ne ala na'ti lil fasiqina ma'ana ya zamanto mawdu'i nasbin shi ma wato yana biyan gurin nasaba ne na alfasikina da ya gabata din sai ya zamanto na'ati ne sifa ne na alfasikina da Allah tabaraka ta'ala yake cewa wa ma yudullu bihi illa alfasikina zina sai ya zamanto na ati sifa ne na alfasiqina din shi ma sai ya to ala mawdu'i nasbin maf'ulin bihi kenan wa ma yudillu bihi illa alfasiqin sannan kuma in bai zamanto ala mawdu'i nasbin ba sai ya zamanto kuma fi mawdu'i raf'in ala annahu khabarun li mubtada mahzukun sai ya to a mawdu'in raf'a ne amma na mubtada da aka share shi takdirin sai ya zamanto humul ladina yanquduna ahadallahi kaga homo sai zamanto mubtada allazina sai zamanto khabar dinsa to allazina na ahadallahi waɗanda alfasikina din nan da suke warware alƙawarin ubangiji min ba da misaqihi bayan an kulla alkawarin tare da su wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala suke yanke abinda ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi umarni a sadar da shi wa yufsiduna fil ardi suke fasadi a ban ƙasa ta hanyar yada jita-jita da hanyar yada kafirci da shirka ula'ika humul khasiruna waɗannan su ne haƙiƙanin asararru to alladhina yanquduna ahdallahi yanquduna ahdallahi alƙawarin ubangiji da suke warwarewa me ahdallahi alqawarin da suka warware na Allah malaman tafsiri malaman tafsiri da dama sun tattauna wasu suka ce na farko huwa alladhi akhazahu Allahu ala nabiyyi Adam hina hina akhrajahum min zuwurim shine alkawarin da Allah tabaraka wata'ala ya ɗauka na akan yan adam ala bani adam ala bani adam akan yan adam hina stakhrajahum min zahari adam lokacin da Allah ya fitar da halittu yan adam daga jikin annabi adamu alaihi salam wa idza kadha rabbuka min bani eh in baka ko ko in wa idza kadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum ko wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu shahidna an taqula yawmal qiyamati ko na kunna an gafili na. to wannan shine ma'anan ahadallahi alƙawarin ubangiji tabaraka wa ta'ala in ba wannan ba kuma malamai suka ce shine wasiyar Allah tabaraka wa ta'ala na cewan a kalli sama a kalli ƙasa a kalli halittunsa in an kalla za a gane shine ubangijin da ya kowa ya yi ka yi sama yayi ƙasai to sai zama na kafirai ba sa kallon saman ba sa kallon kasan to wannan shine alkawarin da aka dauka musu na cewan a lallai a ya kamata su duba wannan abu su yi koyi da shi domin su cika alkawarin da Allah ya musu na idan sun kalli Allah in sun kalli halittun sama da ƙasa za su gane hakikanin ubangiji inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا rabbana ma haza wannan shine alƙawarin da aka ce subhanaka ko ko kuma ya zama na alƙawarin nan ana nufin shine cika umarnin Allah akan abinda duk Allah ya ce a yi za a yi abinda duk Allah ya hana za a hannu to wannan shi ma yana daga cikin ahadallahi wanda suka zama na sun warware ko kuma aka ce abin da ake nufi da ahadin lahi din nan shine Allah ya yi alkawari idan manzan Allah ya zo za su gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za su bi shi amma yahudu da manzan Allah ya zo saboda munafurci da son zuciya irin da yahudu sai suka juya wa annabi baya alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum kaga waɗannan yahudawa da muka ba su littafi ya'rifunahu sun san annabi suna sanar da shi kama ya arifu na abu na'ahum kamar yadda suka san ƴaƴansu da suka haifa na cikinsu wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamu wasu bangare daga cikin yahudu din suna ɓoye gaskiya alhalin kuma sun san gaskiya annabi annabin Allah ne to shine ma'anan alladhina atina alladhina yanquduna ahadallahi ki da juyawa risalar annabi baya da suka yi shine ma'anan yanquduna ahadallahi sun warware alƙawarin da suka yi ubangiji wasu ma daga cikin malamai kuma suka ce a'a adal layi din nan shine alkawarin da Allah ya dauka da annabawa da almajiran annabawa da za su zo daga baya cewan idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk annabawa tun daga kan annabi Adamu har ka zo kan ulul azumi minar rusuli annabawa biyar din nan wanda suka fi kowa girma wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa muse wa isa bin maryama waɗannan din nan gaba ɗayansu su biyar din nan da sauran annabawa gaba ɗaya tun kafin a halicci duniya a zo duniya Allah ya riƙe alkawari cewa in manzan Allah ya zo ko suna kan kujeran annabita. za su yi baya su ba annabi muhammadu guri wa iza khaza allahu misaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latuminunna bihi wa latansurunna qala aqarartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidina to wannan ayar ita ce e wannan ayar ita ce wanda Allah yake faɗa wa idza kadallahu misaqan nabiyina alƙawarin da suka yi da annabawa lama ataitukum min min kitabin gashi na baku littafi wa hikimatin na baku hikima sun maja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum sai aka samu wani annabi ya zo daga baya shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana gaskata abinda kuka zo da shi la tuminun nabihi kun yadda za ku yi imani da manzo Allah wala tansurunna kun yadda za ku taimake shi qala ya qarartu kun tabbatar wa kantum ala zalikum isri kun rike alƙawari cewa in manzo Allah zo za ku yi imani da shi qalu aqararna annabawa duk suka daga nu suka ce Allah mun yadda za mu bi annabi Muhammadu qala fashhadu sai Allah ya ce to ku shaida wa ana ma'akum min ash-shahidin ni ma na shiga cikin masu shaida tare da ku to wannan shi ne ma'anan na allazina yanquduna ahadallahi ahadallahi din nan annaba wanda suka zo su ba su saba alkawari ba sun ba annabi Muhammadu amma sun zo wa mutanensu da annabi Muhammadu kaman a dukkan su sai da suka yi bishara da annabi Muhammadu daga cikin su na karshe karshe shine annabi Isa ko wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di yasmuhu Ahmadu annabi Isa yana albishir da zuwan manzo Allah amma sun karanta sun gani da yake ba Yahude ne annabi kuma da ya zo sai juya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa alladhina yanquduna ahdallahi min ba'di misaqihi bayan wannan sai Allah ya ce wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yaqta'una ba ma warware alkawari ba wa yaqta'una suna yanke ma amara Allah bihi ayyusala abinda Allah ya umarni a sadar da shi min silatil arhami na sadar da zumunci wal da dangantaka amma wallafuzu amun fi kulli qati'atin la yardahu Allah ba wai iya yanke zumunci ba lafazi ne ya shafi dukkan wani abin da Allah ya ce kar a yanke shi kuma suka yanke ka qata silati bainal anbiya'i kamar yanda suka yanke sila tsakanin annabawan Allah su yahudu da suka zo sai suka ce mun yadda da Musa mun yadda da Ibrahim alaihimus salam a su nasara da suka zo suka ce mun yadda da mun yadda da annabi Musa mun yadda da annabi da sauran annabawa mun yadda kuma da annabi Isa manzo Allah yana zuwa sai suka ce su kuma Yahudi sai suka ce ba su yadda da annabi Isa ba su kuma nasara sai suka ce ba su yadda da annabi Muhammadu ba to ai annabawan nan haka suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma huwa illa silsilatun min salasilil anbiya'i annabi cen ne daga cikin cen din annabawa baya yankewa da haka sai yasa mu musulmai saboda kar mu zamanto irin yahudu ta yadda ba su yadda da annabi isa ba kar mu zamanto irin nasara ta yadda ba su yadda da annabi muhammadu ba sai allah ya ce mana amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi sai muka yadda da dukkan annabawa yau da musulmi zai zo ya ce na yadda da duk annabawa annabi isa ne ban yadda da shi ba sunan shi arni duk yanda zai zo ya ta ashhadu an la ilaha illallah ba za ta taimake shi ba sai yadda da annabi isa to su kuma yahudu sai ya zama na sun ce ba su yadda da annabi isa ba su kuma nasara ba su yadda da annabi muhammadu ba to kaga sun yanke sila tsakanin annabawan allah bil imani bil ta yadda suka yi imani da wani sashi wal kufri bil suka kafurce da wani sashi wa il arham ya zama na suna yanke zumunta a tsakanin su wa tark muwalatil mu'minina ya na kuma sun watsar da mu'minai ba su tare da mu'minai to wannan shine wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyu yusala sannan wa yufsiduna fil ardi wa yufsiduna fil ardi suna yin sabo a bayan ƙasa bil ma'asi ta hanyar bayyana sababbuka suna yaɗa barna bayan ƙasa wal fitan da tayar da fitintunu ta hanyar tsokanan yaƙi da munafurci su haɗa kai da quraishu a zuwa yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam wal man'i alal imani suka tara wasu ma suka hana su su yi imani wa itharati shubahati haula qur'ani da yanda suke kawo shubaha suna tayar da shubaha akan al qur'ani yanzu Allah ne zai dinga buga misali da sauro yanzu Allah ne zai dinga buga misali da gizo-gizo Allah sai ce musu inna Allah la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha to duk wanda yana daga cikin hali irin na yahudu Allah tabaraka wata'ala ya ce ula'ika kaga waɗannan yahudawa humul khasiruna su ne asararru alladhina stabdalu dalalata bil huda wanda suka zaɓi bata akan shiriya wal azaba bil maghfira suka zaɓi azaba akan yafiyar Allah fasaru ilan naril mu'abbada shikenan Allah shi kuma sai ya ce to ku tafi zuwa wuta suka tafi zuwa wuta wacce take har abada Allah ya tsare mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam na'am kaifa tafuru كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو نعم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف إن الله تبارك وتعالى يا كاوتني استفهامني ني أما للتوبيخ والإنكار saboda Allah yana zargin su yana musu inkari kaifa yanzu ku yahudu ta yaya ta yaya shine kaman Allah yana zargin su kenan ba wai yana tambayan su ba istifham ne tawbih da yake gwada zarki wal inkar ma'ana kaifa tajhaduna al khaliqa ya za ku yi musun Allah mahalicci wa tankuruna sani'a ku ya zamana kuna musun cewa Allah shi yayi komai shine kaifa takfuruna billahi ta yaya za ku wa Allah wa kuntum amwatan da fa babu ku gaba ɗaya ma Allah bai halicce ku ba fa ahyakum sai Allah ya zo ya raya ku ma'ana ya fito da ku duniya ya halice ku bayan ya halice ku thumma yumitukum lokacin da kwanakin ku suka kare ubangiji shi zai kashe ku thumma yuhyikum sannan bayan kun mutu akwai ranar kiyama ubangiji shi zai tashe ku summa ilaihi turja'una sannan gurin ubangiji ta tabaraka ala za a komar da ku to wannan ai akwai abin mamaki baka nan ya kawo ka kana nan kana nan ya raya ka bayan ya raya ka ya kashe ka bayan ya kashe ka ya tashe ka amma kuma ya zamana kuna inkari to shine ubangiji yake cewa kaifa takfuruna wannan ana zargin su ne zargi ne kaifa takfuruna ta ya za ya zama kun kafirce wa kuntum amwatan bayan da kun kasance matattu babu kufa fa ahyakum ubangiji ya raya ku ta hanyar da ya halice ku thumma yumitukum sannan shi zo zai kashe ku bayan ajalin ku ya kare thumma ilaihi thumma yuhyikum sannan shi zai raya ku kuma ku tashi ranar kiyama thumma ilaihi turja'una هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم الله أكبر هو الذي خلق لكم ما في الأرض هو شيء الله تبارك وتعالى allazi shine wanda khalaqa lakum ma fil ardi ya halitta muku abin da yake ƙasa gaba ɗaya jami'an gaba ɗaya duk abin da ka gani Allah tabaraka wa ta'ala shi ya halitta muku shi komai ka gani za ka iya zuwa ka kalli yanzu akwai waɗansu abubuwa to in Allah ya ce shi ya halicci komai ya za mu yi abubuwan da yanzu za ka ga turawa suna yin wasu dabbobi sai ka ga an je an ɗauko maniyin damusa an ɗauko maniyin zaki an ɗauko maniyin kare an ɗauko maniyin kura duka a narka su guri ɗaya a haɗa su sai a sa a cikin wata dabba sai ta haifi wannan abin shi ba kura ba shi ba kare ba shi ba damusa ba shi ba zaki ba duka hudun kuma shi ne duka hudun kuma shine amma ba kuma ko ɗaya daga cikin su bane amma kuma duka hudu shine kuma duk suna yi shine irin abin da zaka dinga ganin su a hannun celebrities yanzu suna yawo da shi kaga wani abu kare kare kura kura zaki zaki eh to wannan yanzu Allah ne ya halitta ko turawa ne suka halitta Allah dalili Allah ne ba su ilimin ai abin da za ku lura shine ta yadda za ku gane Allah ne ya yi Shi ne su yi nasu mana ba tare da sun koma halittan Allah ba ka gane su fitar da halittan su ba tare da sun ɗebo daga jikin zakin da Allah ya halitta ba ko daga jikin damusan da Allah ya halitta ko daga jikin kuran da Allah ya halitta don haka wannan halittan nawaye halittan Allah ne kuma sannan da Allah ya ga dama da Allah ya so in sun sa sai ka ga bai yiwu ba amma Allah sai ya ga dama kuma sai ya basu sai suka yi to shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa huwal duk wani abu da za ka iya kallo sawa'un an kera shi daidai da irin wannan biran daidai da hansa din nan in ka bisa tasalsul tasalsul dinsa sai ka je sai ka gan shi daga jikin wani abu ne da Allah shi ya fara halittar wannan abun aka ɗauko aka kera wannan abu. to sai sa ubangiji yake cewa huwal shi ne ubangijin da khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah ya halitta muku abin da yake kan ƙasa to a nan gurin yana da kyau mu yi wata wuƙufa tare da yin izala Hmm, za wata wukufa tare da yin izala tare da kuma nasiha izala su ji da kyau domin Allah ya jarrabe su da ciwon raina annabi izala Allah ya jarrabe su da ciwon raina annabi zaka ga kullum in mun zo mun ce an yi duniya da lahira dan annabi Muhammadu sai su ce wallahi ƙarya ne duniya da lahira ba dan annabi Muhammadu aka yi ba haka ne to muna musu nasiha da su ji tsoron Allah su duba gashi a cikin alqur'ani Allah yana cewa huwallazi khalaqa lakum ma fil jami'an duk abin da kuka gani a doron ƙasa Allah Ta baraka tabaraka wata'ala ya halicci wannan abin lakum wa ku yanzu na nazo nace bishiya Allah ya halicce ta danni nayi ƙarya ban yi ƙarya ba huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ga teku ruwa ce Allah ya halicce shi danni nayi ƙarya ban yi ƙarya ba idan na ga duwatsu nace Allah ya halicce su danni nayi ƙarya sannan kuma dukkansu wa in min shay'in illa yusabbihu walakin la tafqahuna tasbihahu dukkansu suna bautan Allah dutse yana bautan Allah ruwa yana bautan Allah ah, ƙasa tana bautan Allah an gane walar da wada'aha lil anami ƙasa ma Allah ya halicce ta dan kai kuma suna bautan Allah sannan kuma Allah ya ce yayi dan kai kai sai in an zo an ce an yi ka dan annabi Muhammadu sai ka zo ka ce wallahi ƙarya ne ba dan annabi aka yi mu ba Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun to ai ayar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna ba ta cin karo da cewan Allah ya yi ka dan annabi Muhammadu ko kun fahimci wannan Allah ya yi ka dan annabi Muhammadu amma kuma Allah ya yi ka dan annabi Muhammadu kuma dole ka bauta wa Allah ba haka bane ba kamar yanda Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi kowane abu yana bautan Allah yana yin tasbihi ruwa yana bautan Allah yana yin tasbihi amma Allah ya ce na halicci ruwa dan kai haka ne duwatsu suna yin tasbihi suna bautan Allah Allah ya ce na halicce su dan kai ƙasa tana yin tasbihi Allah ya ce na halitta dan kai ashe kai ma ko kana sallah kana azumi kana hajji kana zakka kana umara kana dukkan ibadu ba shi yake gwada Allah bai yi ka dan annabi Muhammadu ba kamar yadda waɗancan abubuwan suna bauta aka yi su dan kai kai ma kana bauta an yi ka dan annabi Muhammadu an gane shi ne Allah tabaraka ta'ala yake cewa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an to idan ka duba cikin alqur'ani za ku ga abubuwan mamaki kamar misali in ka je cikin suratul jasiya wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil jami'an minhu ubangiji yayi maka ya sahare maka duk abin da yake cikin sammai da kasai duka fa Allah yi dan kai jami'an gaba ɗaya minhu daga gare shi to dan me zaka ce ba yi ka dan annabi Muhammadu ba in dai ba wani kufula da raini da gilli da hassada da mutum yake wa annabi muhammadu ba yanzu kai a mazauninka na kaskantaccen dan adam mai yin zunubi kullum ya tashi a cikin zunubi ya kwanta a zunubi har alfarma kai wa manzan Allah dan an ce an yi ka dan annabi muhammadu kai wa mutum alfarma yana nan daga cikin wani fitsararren mutum a nan garin dan tashan dutsen tanshi lalatacce mutumin da ko har yau ana kokowar ya fitar da mahaifinsa ya fitar da ubansa ya kasa amma za ku ji irin maganganun da yake gaya wa annabi muhammadu alaihi ko maganganu da ya yi kwanaki sai da ya zo yana magangana an je mutane su je cikin kabarin manzo Allah suna ta shirka suna kaza an je a ce ka juya ka kalli alƙibla muna maka mun je kana wani balarabe zai ce mana mun kalli raudar annabi mun yi haka muna munajati kawai ya zo ila alqibla ila nace malam ila alqibla sallah nake yi zaka ce kalla alqibla ita alqibla ita ce Allah a ba ita ce Allah ba sallah nake yi zaka ce in kalla alqibla nace annabi zan kalla wancan qiblatu salati ne shi kuma annabi qiblatul ashiqi ne soyayya na zo mai ba bauta mai nake yi ba Allah nake bautawa ba manzo Allah nake bautawa ba wancan qiblatul ibadati ne ta'budullah wannan kuma qiblatul ushaqi ne u'abbiru an madahu bi an gane wa amiki shauƙi li rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai da yana kallo na na ci gaba da addu'a na na tafi kuma duk abin da suke gaya muku ai madina in kun je saudiya garin wahabiyawa ƙaryar banza mun je mun gani ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne abu biyu ne a saudiya abu biyu akwai wahabiyawa waɗanda suke da awon ilimi su ake kira da alu sheikh akwai kuma alu sa'ud masu yin mulki to in ka je wahabiyanci in kana son ka ga wahabiyanci a ƙasar saudiya gaba ɗaya guri ɗaya za ka je ka ga wahabiyanci tafi jami'a na madina jami'ar madina in ka je can kan za ka ga wahabiyanci tsintsir a cike amma in ka shigo cikin gari wallahi in sun ɗauke mu tashi muna musu batun wahabiyanci su ba su ma san meye ma wani wahabiyanci ba ba ruwansu da wani wahabiyanci ba ruwansu nan yanda kake ganin mutanen mu su zo sun dauki abu da zafi sun mai da kansu wawaye sun mai da kansu kauyawa mutum kaje ka sako wani gemu tar ka kwashe nan ka dan gala kafan wando ka fito wani iri malam muhula walakanta kanka a can kaje je duk ba za ka gani ba ba za ka gani ba ba ruwansu ba su a zo ana sallah ana ta wani ajalu ana wani jilsatul istira wallahi duk ba sa yi wallahi duk ba sa yi wanda kaga yana yi to wanda yake irin can ya kwaso virus ɗinsa daga jami'atul islamiyya ne mun je muna gaban rauda muna zaune wani kawai sai ya zo da fushi yana kumbura kumbura fa ah, ya sai biya dai a gaban annabi kake fa na zo ne za mu tattauna akan wani abu saboda a Najeriya na ji ce yanzu kai dan rashin albarka ba koya maka ladabi ba ana la tarfu aswata kun fauka sautin nabi a gaban annabi muna cikin rauda ka zo ka ce ka za ka yi munajati za ka zo ka tattauna da ni akan wani abu to za ka je ka ga duk ƙarya suke yi hatta cikin raudar annabi in ka shiga abin mamaki in ka ɗauko da la'ilul khairati malaman su nan me suke cewa da la'ilul khairati shirka ne a ciki sunayen nan duk ƙarya ne sunaye biyar ne ya tabbata wallahi duk sunayen da la'ilul khairati suna rubuce a cikin raudar manzon Allah suna rubuce kai hatta baitin da suke inkari na balaraban ƙauyen nan da ya zo an gane wanda da ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasul lawajadullaha tawwabar rahima hadisin utubi ko yace da ya kwanta gengedi utubi sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mai ilhaqil arabi je ka haɗu da wancan balaraban ka ce in ji Allah ya gafarta masa yace ce ka ce shi balaraban yake faɗa ya khaira ko man dufinat fil qa'i a'zamuhu fa taba min ibihin alqa'u wal akamu nafsul fida'u li qabrin anta sakinuhu fihi al afafu wa fihi al jud wal karamu duk wahabiyawan duniya sun yi challenging baitin nan suna mai kaza fafe suna amma kana zuwa jikin raudar manzo Allah zaka ganshi a rubuce in wahabiyanci ne za su bari da haka mamlakar sai sa wannan shi a ah, waliyul adi na saudiyan za ku ji suna ta zagin sa dan iska ne ba almani ne ba kaza ya ta san musu sai ya ga bayan su kuma da albarkan annabi sai ya ga bayan wahabiyanci a saudiya saudiya ba garin wahabiyanci ba ne da aka in ka je ma liman daga yayi ehem kala in ya ce mara kyau akan waliyul adi ranar a prison zai kwana a prison zai kwana a kwarai da gaske nawa aka kama limaman su ba gashi suna ta faɗa ba kuma in ƙarya ne su fito su ce ƙarya muke yawa saudiya abu ne guda biyu in ka ce min alu sheikh wahabiyanci su suke idarar wahabiyanci suke gudanar da wahabiyanci wannan na yadda amma alu sa'ud Allah ba ruwansu da wahabiyanci tun daga kamanni zaka gane ba ɗaya suke ba zaka gan su gemun su haka haka su kuma waɗancan su kwashe nan su cika nan kaga ai tun daga nan kuma su a gurin su meye gemu a wajen su farilla faralin farilla ne haka suka mai da farilla suka mai da gemu amma kaga ba su taba hawa kan mimbari ko sides ko Shirem ya hau ya ce Allah ya tsine wanda ba su barin gemu ba daga ciki har da sarkin Saudiya da waliyul ahadi ko suna yin haka ba sa tun daga kan shi Sa'udu din dukkan su ba su barin gemu iya gashin baki ne da dan nan dugus suke bari da haka muna gaya wa yan uwa su ji da kyau Saudiya ba garin wahabiyanci bane Saudiya ba garin wahabiyanci bane kuma zaka je ka ga duk wani ma'azir na manzo Allah da suka ce a rushe wallahi sun ki rushe sai yasa akwai feji mai suna ma'alimul madina yana nan in ka tafi duk abin da ka sani na tarihi na tarihi yana nan in ka je fejin zaka gan shi ba su rushe ba hatta cikin baki'a Allah ya kai ku wata rana kuna shiga hannun dama direct kana shiga cikin baki'a kabarin matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da kabarin yayan annabi da kabarin manyan sahabbai da haka kana shiga za ga wani mai dogon gemu yalla ilal amam ilal amam yana kora ba ma ya san ku tsaya a jiki in ka je ka tambaye su wai da Allah nan kabarin waye sai ka sun ce maka ba mu samu hadisi ya zo ya ce mana nan kabarin wani ba ne <laughs> to in ban da ba wahabiye kana jiran sai annabi ne zai ce maka hadisi an fulanin an fulanin ha za kabarin fulanin saboda Allah haba wahabiya haba wahabiya haba wahabiya a dai gyara salo a dai gyara salo to abin da ya sa muka yi wannan maganan ku gane duniya da lahira duka arzikin manzo Allah yake ci duk wanda ya ce ba arzikin annabi yake ci ba ba arzikin annabi yake ci ba to ba yahudi ne duk wanda ya ce ba arzikin manzo Allah yake ci ba yahudi ne duk wanda ya ce annabi bai da albarka kafiri ne ka'inan man kana e a ce annabi yana da albarka ka ce annabi bai da albarka sunanka kafirun kafiri yawa to za ka samu wannan wawa na garin nan namu yana nan dan tashan dutsen tanshi ana magana ka zo kana kana sa baki baka iya jan baki ba baka iya karatu ba baka iya komai ba sai cin mutuncin bayin Allah da zabge darajar annabi da nuna annabi bai kai ba to kar ku yadda ku bi waɗannan wannan yana nuna maganar da muka faɗa ɗazu wancan bayar Allah da ta yi tambaya cewan wai za ta bi ɗan izala sallah kar ki bi shi kar kowa ya bi ɗan mutum yana cewa annabi mutum ne irinsa annabi yan iyayen annabi suka bi shi sallah ka bi banza ka bi banza har ka yadda ka bi sai dai ka tabbatar bai da wannan aƙidar ka tabbatar bai da wannan aƙidar to wannan kuma amma mu Allah ya gaya mana komai na duniya ma Allah ya yi shi dan mu ne wanda dan ka fahimci duniya ba wacce tsiya bace a gurin Allah manzo Allah kai yi faɗa yace da duniya ta kai fikafikin sauro daraja a gurin Allah da Allah ba zai ba wa kafiri dama ya sha ruwa ba haka ya faɗa ka duba suratu Ibrahim Allah ya halicci komai dan mu Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an ubangijin da ya halicci sammai da kasai ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ya fitar muku da 'ya'yan tsirrai arziki ne gare ku wa sakhara lakumul fulka litajri fil bari bi amrihi Allah ya sakhare muku yayi jirgin ruwa don ku jirgin ruwan nan ya dinga tafiya cikin kogi bi amrihi da idanun ubangiji wa sakhara lakumul anhara ubangiji yayi koramai ya yassare su don ku haka ne ko wa sakhara lakumush shamsa wal qamara da'ibain hatta rana da wata dan mu Allah yi an yi ka dan annabi wallahi ni ba yi ne dan annabi ba Allah ya sa kar a yi ka tafi a haka ka je ka ga yadda za ka shiga lalatattun mutane kawai da'ibai ne wa sakhara kuma laila wannan nahara ubangiji dare da rana ya yassare dan ku sannan wa atakum min kulli ma sa'altumu duk abin da kuka tambayi Allah Allahu akbar sai Allah ya baku Allah ya ba mu duk abin da muka tambaye shi zai baka amma kana yi wa annaba rashin kunya ba wahabi sannan an taba ka mu sunna sunnar me ka zabtare annabi ta ƙasa ka zo kana cewa wai kai kana bin sunnar annabi ƙarya kake ba sunnar annabi kake bi ba ka dai bi wani abin daban wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in za ku kididdige ni'imar Allah ba in za ku irga su ba za ku iya kididdige su ba innal insana la zalumun kaffar dama dan adam bakin azzalimi ne kaffar me yawan kafircewa ni'imar Allah to babu azzalimi babu mutum mai kafircewa ni'imar Allah irin ba wahabiyan da yake cewa annabi bai kai ba duk wanda yake raina annabi babban azzalimi ne babban mai kafircewa ni'imar Allah ne a cikin suratul nal ubangiji yana faɗa wa sakhara lakumul laila wan nahara wash-shamsa wal qamara wan nujuma musakharatun bi amrihi Allah ya hal Allah ya yi muku wan nujumu afwan musakharatun bi amrihi Allah ya yassare muku dare da rana da wata dare da da hasken ranan da kuma ranan da kuma wata wan nujumu ga taurari musakharatun malam an yassare su bi amrihi da izinin ubangiji inna fi dhalika laayatin liqaumin yaqiluna amma aya ne aya ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ga masu hankali ba wanda ya kawo wa mutane fitilar raina annabi a duniya da wannan shegantakan irin ibn taymiya duk shi ya jawo wannan bala'i duk kabbin malaman duniya karan kaf billahi allazi la ilaha illa huwa kubi ba malami ɗaya da ya fito ya ce tawassuli da annabi shirka ne ba malami ɗaya da ya fito ya ce tawassuli da annabi haramun ne wannan wannan wannan mutumin har rana shi kadai ne ya zo wa mutane da wannan bala'i eh sa babu shi kadai ne ya fara kawo mutane wannan musibar shi kadai mutum kawai ka zo ya rai koya muku raina annabi ku dinga bin sa dattijan biri kawai Allah ya sauki <laughs> sannan suratul kuman ubangiji yana faɗa Allahu sakkara lakum ma fi samawati wa ma wa asbagha alaikum ni'amahu ko zahiratan wa batina wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmi wala hudan wala kitabin munir to irin waɗannan ayoyi dai suna nan shine ubangiji tabaraka ta'ala yake gaya mana a cikin suratul baqara din nan huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an na'am sai Allah ya ce tabaraka wa ta'ala sun mastawa ila sama'i aha nan ma bari mu yi karo da wahabiyawa sun mastawa ila sama'i in sun tashi wahabiyawa a cikin alkur'ani akwai abu biyu akwai sun mastawa ila akwai akwai wato istawa ila akwai istawa ala to istawa ila kusan bamu da saɓani da su dukka da mu da su ma'ana in ka ji istawa sai ila ya biyo bayanta ma'anan istawa din kasada ya nufi yin abu an gane yawwa Allah ya nufi ba ya yi istiwa'i da fassarar da su suke yi na cewa ya zauna akan al'arshi ba kun fahimta shine ma'anan istawa ila sama'i bayan Allah ya yi wannan istawa ila sama'i sai ya nufi sama nufa anan ya bamu saboda zuwan istawa ila an gane na sab'a samawat Allah ya yi su ya daidaita su a sammai bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim ubangiji tabaraka ta'ala ya san komai sannan to akwai kuma istawa ala an gane akwai istawa ala me ma'anan istawa ala to istawa ala a larabci yana da ma'ana guda biyu yana da ma'ana haƙiƙi yana da ma'ana majazi istawa ala ma'anansa haƙiƙi shine alƙudu wal julus an gane zama ka zauna kamar yadda nake zaune dinnan kamar yadda khalifa yake zaune kamar yadda duk kuke zaune dinnan ana nufin istawa ala ma'ana ka daidaita kan wani abu ka zauna to wannan a haƙƙin Allah mustahil Allah baya haka Allah baya zama ma masanamin lugu an gane istawa ala da ma'anansa shine ubangiji yake faɗa litastawu ala zuhuri ala zuhuriya akan abin hawan ku Allah ce litastawu ku daidaita ala zuhuriya akan gadan bayanta an gane fa idastawaita anta wa man ma'aka alal fulki aha fa idastawaita anta wa man ma'aka alal fulki istawa ala nan bi ma'ana ka zauna daram daram ka daidaita kun fahimta to wannan duka korarre ne a haƙƙin Allah dan haka daga lokacin da ka zo ka ga wata aya arrahmanu rahmanu alal arshi istawa an ce maka ala istawa ala to ka kore wa Allah mu ba sharatan cewa Allah ba zama yake yi ba kai ne kake bukata yanzu duk wanda ya ka ya ce Allah yana zaune akan haka ga wata kujera sunanta al'arshi ai malam da shi da mai bautan lata da uzza ɗaya suke da shi da mai bautan gunki duk ɗaya suke kun fahimci wannan to sannan sai ma'ananta na majazi shi kuma istawa ala ma'ana kaman yanzu walillahi almasalul a'la a samu shugaban kasa a zaɓe da za a yi a yi zaɓe ya hau kan garan mulki a ce an rantsar da shi yanzu shine shugaban kasa sai ka ce istawa ala arshihi yanzu ya daidaita akan gadon mulkinsa amma tsakanin ku da Allah zuwa zaka yi ka je ka gan shi ya zauna akan wani gado sunansa gadon mulki ko kana nufin yanzu shi yake kula da al'amuran mutane yake juya al'amarin ƙasa yadda yake so kamar yanzu buhari in ka ce istawa alal arshi buhari ya daidaita akan al'arshi dan Allah ana nufin zaka je kaga buhari yana zaune akan wata kujera ne ko zaka je kaga buhari ana nufin buhari shi yake kula da harkokin Najeriya shi yake kula da 'yan Najeriya yake juyar da al'amuransu ba haka ake nufi ba to wannan shine ma'anan istawa arraHmanu alal arshi istawa ma'ana Allah shi yake kula da bayinsa shi yake kula da halittunsa shi yake tadbiri iyaka wa iyaka ka yi tunanin istawa ala Allah yana zaune daga mutum ya yi wannan itikadin ya fita daga musulunci kana yin wannan itikadin ka fita daga musulunci kuma ku duba ayoyi birjik na cikin alkur'ani daga Allah ya ce istawa alal arshi to zaka ga ya biyo maka baya da ma'anan tadbiri ma'ana shi yake juya al'amura ku duba suratu yunus da Allah ke cewa inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin ubangijinku shine Allah da ya halicci sammai da kasai cikin kwana shida thumma stawa alal arshi ubangiji sai yayi istiwa'i akan al'arshi me ma'anansa yace yudabbirul amra aha shi yake kula da al'amura tabaraka wa ta'ala ma min shafi'in illa bi iznihi sannan in ka tafi in ka tafi cikin suratul ra'adi zaka ga Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya maka yace Allahu alladhi rafa'a as-samawati bi ghairi amadin tarawnaha thumma stawa 'ala al-arshi sai yace wasakhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun ka gani yanda ubangiji ma'anan istawa ma'ana yudabbirul amra alqur'ani ba kawai wani kato wai sunan shi ibnu taymiya ya je ya gino aqidat tajsimin sa kawai yazo ya ce wa mutane Allah yana zaune har al'arshin sa yana kikiu kikiu wannan ba daidai bane an fahimta to kai aya ta ƙarshe wanda zan bayar ayoyi bakwai ne amma ku ji wannan ayar ta cikin suratul hadidi ta fi abin ban mamaki da Allah yake cewa huwallazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin shine ubangijin da ya halicci sammai da kasai cikin kwana shida sun mastawa alal arshi ubangiji sai ya istiwayi akan arshi sai ya ce ya alamu ma ya fil ardi wa ma ya minha duk abin da zai shiga ya fita Allah ya sani idan kun tuna idan mun zo mun gaya musu muka ce ma ya kunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala aksara illa aina ma kanu wa sun mai na biyu bi ma abinu to a anan zaka ji sun ce ai ubangiji tabaraka wata ala yana maganan ilimin sa ne saboda a ƙarshe ya kawo maganan ilimi ashe da yake tare da mu din nan da aka ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum din nan ko aina ma kanu suka ce ai wannan ana maganan Allah yana tare da mu da ilimin sa ne to anan sai Allah ya ce summastawa alal arshi sai ya ce ya alamu ashe yan haka ne shi ma istiwa inda me yayi da ilimin sa kun fahimta ko kaga wannan ayat ta ba su ansa sai Allah tabaraka wataala yake cewa ma yace ya khuruju min hawa ma yanzilu as sama'i wa ma ya'ruju sai kuma a gaban fa ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa ma'akum aina ma kuntum gashi a cikin arraman Allah ka ce istawa alal arshi ya daidaita al al'arshi sai kuma yace wa huwa ma'akum yana tare da ku aina ma kuntum to haka kuma manzo Allah ya faɗa inna min afdal imanil mar'i mafi kyan imanin mutum ay ya alama mutum ya san annallaha ma'ahu haifu ma kana Allah yana tare da kai a duk yanda kake bi ilmihi mu ce ba mu gani ba baka kuma ka isa ka yi wa annabi kari ba ko sunanka ibnu taymiya ko sunanka albani ko sunanka bimbas ko sunanka usaiminu baka isa ka ƙara wa annabi ba annabi haka ya tsaya haka kai ma zaka tsaya duk tsiyarka duk girman kanka an fahimci wannan wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa ma'ahu aina ma kana kuma annabi yace cikan imanin ka sai ka yadda Allah yana tare da kai sannan ranar ba za ku manta ba ai mun karanta hadisai manzo Allah ya ga wa sahabbai yace innal ladina tad'unahu ko yawwa la aqrabu ko ila ahadikum min unqi rahilatihi Allahn da kuke kiran nan ya fi kusa da ɗayan ku sama da yanda kuke da kusanci da wuyan ababen hawanku an fahimci wannan to wannan batun in ka ga a cikin alkur'ani an ce maka istawa ila ana nufin kasada amma in ka ji an ce maka istawa ala to kuma wannan ana nufin istawa ala a haddin zatin Allah mustahil ka fassara istawa ala da zama mutum yana fassara ka ya zama musulunci ya fita daga musulunci amma istawa ala da ma'anan kula da al'amura juya al'amura to shine ma'anan istiwa'in Allah mawaƙi yana cewa su mastawa bishirun alal iraqi min gairi saifin wa damin haka ya faɗa mawaƙi ya ce su mastawa bishirun sai aka samu bishiru ya yi istiwa'i alal iraqi akan iraqi min gairi saifin ba tare da ya yi amfani da takobi ba wadamin damin ba a samu tsartuwan jini ba to tambaya a nan da aka ce in na zo yanzu na ce maka istawa ƙauran bauchi ala bauchi ƙauren bauchi ya yi istiwayi a bauchi dan Allah waye zai zo ya kalli sama ya ce ga bauchi bari mu ga ko ƙaura yana sama dan Allah in ba dabba ba wa zai yi wannan tunanin sai dai hankalin kwakwalwan wahabiyanci kake da shi an gane wannan kuma daban to shi shine kaga gashi da aka ce bishiru yayi istiwaki akan istiwa'i akan iraki zaka je ka ga bishiru yana kan iraki ne kana shiga iraki sai kaga an ce ga bishiri can a sama ya istiwa'i yana zaune kan iraki saboda Allah haka ake nufi to amma saboda aqidar su ta tajisim sai suka ce ina ana nufin istawa ma'anansa shine Allah yana zaune ibnu ya ce har zaka samu ma ubangiji in ya zauna akan kujerarsa zaka ji tana kuka tana kikiu kikiu kikiu kikiu kaman sabon siddi wallahi haka ya faɗa wallahi haka ya faɗa mun sha karantawa karatunmu na da muke a fejin sarki zaki silsila tibni taimiya fil mizan to wannan ita ce aqida su jama'a ku guji wannan aqida duk wanda yake son ya haɗu da Allah lafiya wallahi tallahi kar ya sake ya je wa Allah da irin wannan aqidun kar ka sake ka je wa Allah da aqidun wai Allah yana zaune Allah yana cewa ma masana min lugu la ta'khuzuhu sinatu wala nau gengedi baya kama Allah laisa ka mislihi shay o samiul bashir to suna nan daga cikin abubuwan da za mu ɗauko dama na gaya muku irin waɗannan ba mun faɗa akwai muharaba tajisim ba ya kanta jisimi da korewa Allah jiki tabaraka wa ta'ala da nuna Allah daidai yake da sauran mutane to wannan duk aqidar wahabiyanci ne insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu yi kokari mu yaƙe su don haka shi wannan mutumin nagarin nan ta sonan dutsen tanshi ya ji da kyau kai na farko ma tukunna kana buƙatar ma imanin ka ma tukunna ma ka saita shi dan kai musuluncin ka ma bai ma inganta ba ma tukunna dan duk mai wannan aqidar da shi da mai bautar lata da uzuri ɗaya suke musuluncin kama bai inganta ba balanta har ana maganan aƙida ku zo kuna magana interfaith yanzu mai magana interfaith yana da aƙida interfaith duk ba ba ku ne a cikin interfaith din ba kuma ba wani abu bane yasa kuka ji suna maganan nura Khalid batun cewa ya shiga interfaith ya shiga interfaith ba wani abu bane sun ganshi a gurin maulidi ne wannan duk shine musibar mun gano ku amma maganar interfaith maganar interfaith ba ga wani jibigegen gunkin ku a Kano shi ma dan interfaith din bane shugaban interfaith din dan me ba ku kai masa hari ba ba su kai mai hari ba sai yanzu kawai wani bawan Allah miskini ya shigo ku dinga wani interfaith interfaith masharranta malam shirarul khalqi kun zamanto ku ne masharranta ba ku da wani abu ka zo kana hudu ba kai ba wanda ya kubuta daga ka. yan uwanka salafawan ba su kubuta ba musulmai ba su kubuta ba ba wanda ya kubuta daga ka kowa kawai ka ci mutuncinsa ka ci mutuncin manyan bayin Allah to ba abun mamaki bane tunda mutum bai da uba in yayi wannan kan ai ba abun mamaki bane dan zina in yayi haka wanda mahaifiyarsa ta tashi a yawon takari takari me amfanin ka ka zo kana zagin manyan bayin Allah kana kana zagin su kana kiran iyayen su kana cin mutuncin su Allah ya gyara mana Allah daidaita mana al'amura kuma nan nake mika wani sako zuwa ga gwamnatin jihar Bauchi yau ya kamata a ce wajen huduba a masallaci akan wannan muka yi huduba to amma saboda kasantuwan goman karshe na ramadana sai muka yi amfani da wannan daman ba mu san ko wata juma'a in Allah ya kai mu ba sakon da muke so zamu mika wa gwamnan jihar Bauchi shi wannan gala hangan dutsen tanshi dan tasha da ya fito yake ta bambami da kurin baki sai an ɗauki fili na mutanen bauchi an ɗauka an bashi saboda zalunci fili yana cikin tsakiyar gari guraren da 'yan bauchi suke ake sa ran za a yi musu wani abin da zai amfane su wai saboda zai sallan idi a ɗauka a bashi to muna gaya wa gwamnatin bauchi da yawunmu mu mu 'yan jihar bauchi ba mu yadda ba ba mu yadda ba ya tafi can wani jeji yankin can su gwaram da sauransu a jiya ɗauki fili a gurin in ma gwamnati za ta bashi nan ma kuma sai an tambayi 'yan jihar bauchi a bashi ya je yi idin a can amma filinmu na nan muna son kayanmu muna son a bar mana abinmu abin da gwamnati ta ce ta ba wa federal government za a zo a yi gine-gine da zai amfani mutanen jihar bauchi a gurin wannan shi muke so mu gani shi muke so a zo a bamu in kuwa aka ɗauka aka bashi to gwamnati ta tabbatar za ta ga rubuto za mu rubuto application duk gina ginan gurin mu ma sai an bamu yawwa sai in gwamnati tana son ta haddasa rikici ta ɗauki kayan mutane ta ba wani mutum ɗaya fardi shi kaɗai wannan kuma amma in ba rikici gwamnati take so ta haɗa ba to ba mu yadda ba ba mu amince ba ba mu yadda ba ba mu amince ba in ba rikici gwamnati take so ta hada ba ba mu yadda ba ba mu amince ba kayan mu ne na yan jihar Bauchi ba za a dauka a ba wani mutum ba kuma wanda kullun a cikin zagin gwamnatin yake wannan kullun a cikin zagin gwamnatin yake wannan shine abin da mu muke kira ba wani mutum wani kato kawai da zai ci tuwo ya koshi ya zo ya ga filin yan jihar Bauchi ya ce wai gwamnati ta dauka ta bashi wannan shine sakon mu zuwa ga gwamnan jihar Bauchi ba mu yadda a bashi ba da yawun yan jihar Bauchi ba mu yadda a bashi ba in kuma an bashi to za mu je gwamnati ta tabbatar da abin da ya rage a wajen sai an bamu sai an bamu in ko gwamnati bata shirya ka ba to kar ta bashi wannan shine magana kawai in gwamnati bata shirya ka ba kar ta bashi wannan shine takaitaccen jawabin mu Allah ya taimake mu albarka annabi alaihi salatu wassalam ah, Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره دار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين